عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا قدياتا تبتك ألا أبنجز تالكي ميكومي ميتككي إيكو wanda ya raya mu a cikin wannan rana yammacin na juma'a sha ɗaya ga watan jimada'ula bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da hudu arba'in, wanda yi daidai da sha takwas ga watan janairu shekara ta dubu biyu. da goma sha tara miladiyya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka cikin wannan masallaci na almana don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka mafhumu ahli sunnati wal jama'a inda ali sunnati wal jama'a na ustaz wato prof kenan nasir abdulkarim al'uqal hafizahullahu ta'ala wanda wannan shine majalisi na biyu a cikin karatun wannan littafi mun kwana a ƙarƙashin rasailun wa dirasatun fi manhaj ahli sunna shafi na uku za mu tashi a daidai gabar da malam yake cewa وقد لزم على هذا الاختلاف في منهج التلقي والمنازعة في هذه الأصول الثابتة أن ضلت هذه الطوائف في قضايا كثيرة من قضايا الدين في أبواب الإيمان والتوحيد وغيرهما ما لن يتشي باين يقول دليلي da ya sa wa'ansu daga cikin ƙungiyoyi da suka saki tafarkin Allah da na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam suka ɓata ta wannan dalili sai malam ya ce wa kaji lazima ala haɗa ikhtilaf wato ya nazinci wannan saɓani da aka samu fi manhaji talaki a manhaji da ake karɓan dalilai sauran ɓangarori sun saki layi saboda hanyar karɓan dalilai a wurinsu ba ƙur'ani ba ne da sunna wal munaza'ati da kuma jayayya da suke yi a cikin addini su idan an samu jayayya ba sa komawa zuwa ga Allah da manzansa Allah ce fa maktalaftum fi shay'in fa ila Allah wa maktalaftum fi shay'in fa hukumuhu, ila Allah duk lokacin da kuka samu sa'insa a cikin wani abu to ku mai da hukuncinsa zuwa ga Allah ai ila kitabillah in an samu rashin jituwa wane ya ce kaza wane ya ce kaza a cikin addinin musulunci sai ku koma asali menene asali qur'ani da sunna sai ka ce me Allah ya ce sai a bincika a gani ko kuma me manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi dangane da wannan daga nan kuma babu wani sa'insa ne Allah ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila idan kuka samu sa'insa jayayya a cikin wani abu na al'amari na addinin musulunci sai Allah maɗaukaki ya ce to ku koma zuwa ga Allah da manzansa ai zuwa ga Allah shine littafin Allah zuwa ga manzansa a lokacin da manzo Allah ke da rai za a zo a same shi a ce ya ma'aikin Allah menene kaza sai manzon Allah ya yi hukunci to tun da bayan ya bar duniya sai ku koma zuwa ga sunnansa sallallahu alaihi wasallam ne manzo Allah ya ce akan abu kaza shine akan jayayya kenan to shine Allah ce in kuntum tu'minuna billahi in kun zama cikakkun masu imani da Allah wal yawmil akhir da kuma ranan ƙarshe sai ce zalika khairun mai da al'amarin ku zuwa ga Allah da manzansa shine fiyayyen alkhairi wa ahsanu ta'wila kuma shine bayanin da yafi kowane bayani kyau mafhumul mukhalafa duk abinda ba Allah da manzansa aka mai da al'amari a gare sa ba to bayanin sa ba mai kyau bane tunda mai da al'amari na addini zuwa ga Allah da manzansa shine mafita kuma shine bayani da yafi kyau akasin haka kuma shine bata kuma shine halaka Allah ya sa mu dace to shine malam yake cewa fi hadhihi al-usul ath-thabita a cikin wa'annan tushe tabbatattu shine Qur'ani da sunna na manzon Allah sallallahu alaihi an dallat صلى الله عليه وسلم أن ضلت هذه الطوائف في قضايا كثيرة من قضايا الدين في أبواب الإيمان والتوحيد وغيرهما ya ce dalilin haka wa'annan ƙungiyoyin sai suka ɓata fi qadaya kathira a cikin al'amurra masu ɗimbin yawa na addini min qadaya din daga cikin al'amurra na addini fi abwabil iman a ɓangare ta imani wa tauhid da kuma kaɗaita Allah an samu mutane da yawa sun samu matsala wa gairiha wa gairihima da wani wa'annan guda biyun da malam ya ambata a babun misali sai ce wa kara bi zalika bi shakalin kulliyin bi shakalin kulliyin aw juz'iyyin an al-jama'ati wa sunna sai mutane suka fita ta bangare gabaki daya ko kuma wani bangare keɓantacce na wato bin aljama'atu wa sunna shine abin da yake daidai da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljama'a sune waɗanda suke kan daidai wa sunna kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar al'umman sa akai wanda in suka yi riko da shi ba za su bata ba sai ce bal innahu asbaha li ahli sunna alamatun yu'rafuna biha sai aka wayi gari Ali sunna suna da alamomin da ake gane su da shi wa na biha kuma ana iya bambanta su akan sauran da ba ahlus sunna ba an ghairihim akan waninsu min ahlul bid'a mimman khalafahum fiha daga cikin yan bid'a waɗanda suka saba wa ahlus sunna kaga Ali sunna duk girman malami duk tsoron Allah da ya bayyana ga malami abu biyu suke ji su ji ya ce Allah ya ce kowa ko manzo Allah ya ce dalilin da ya sa wannan malamin ya samu wannan darajar saboda yana cewa mutane Allah ya ce manzan Allah ya ce da zaran ya saki layi mutane na bin sa to kaga wannan ahlus sunna kenan alamar da ake gane ahlus sunna akan sauransu amma sauran mutane wanda ba sa kan sunna idan malami ya faɗi abu ko da an tabbatar da abin nan ba daidai ba ne sai a ce ai akara makallahu ne ya faɗi saboda haka muna nan kan bakanmu to wannan ba malamin sunna ba ne ko da yana da awan sunna ina fata an gane mutum yana da awan sunna ko kuma an san shi cikin alis sunna amma kuma idan ya faɗi abu ya saba wa Allah ya saba wa karantar manzo Allah amma ana cewa ai malami ya fadi me yasa zaka ce kaza ka san wannan mutumin akwai bid'a tattare da shi ina fata an gani ahlus sunna ba haka suke ba ina fata an gani shi sa a bangaren aƙida suka ce wal alfazul mujmala al muhtamalatu lil khata'i was sawab yustafsar an ma'anaha فما كان حقا أثبت بلفظه الشرعي وما كان باطلا ردا idan mutum ya faɗi magana dunkulalla a ka'ida a wajen malaman tauhidi suka ce sai a nemi buƙatar ma'anan wannan maganar yustafsar an ma'anaha sai a nemi menene bayanin wannan dunkulallen magana fama kana haqqan abin da yake mai gaskiya a cikin dunkulallen maganarsa usbita bi lafzihi shar'i sai a tabbatar da shi saboda dalilinsa na shari'a da ya tabbatar da hukuncin wa ma kana batilan amma a cikin maganar abin da yake gurbatacciya ce rudda sai a ce anan malam bai yi daidai ba ina ba ta gane saboda ne addinin muke so ba shi ba shi ma muna son sa saboda yana ɗaura mu ne akan gaskiya to idan ya saki hanya san mu ga gaskiya ya fi san da muke masa sai mu ajiye maganarsa ina fata an gane ba za a ce a tun da malam ne ya faɗi shi ke nan, ɗari bisa ɗari an yi sa duda ba a ana bin sa ne saboda yana ɗaura mutane akan gaskiya duk ranar da ya saki layi ya bi abin ba shi ne daidai sai a ce a nan ba ma tare da shi wannan kuma baya kore cewa mun wulakanta shi ko mun kaskantar da shi a'a ai muna bin sa ne saboda yana daura mu akan gaskiya to duk ranar da ya saki gaskiyan sai mu ce za mu bi shi saboda sanda muke masa sai mu ce a nan ba ma tare da shi me yasa saboda ya saki abin da yake daidai sai mu rike didan wanda yake da hanyar da zai iya mai nasiha sai ya mai nasiha in ya dauka daman abin da ake bukata kenan ko in kuwa bai dauka ba sai mu ce to wannan ajizanci ne nasa na dan adam amma ba ma tare da kiyawar kaga shine iya adalcin da zaka yi masa ina fata mun gane to sai malam ya ce haka ake gane ahli sunna akan yan bid'a su kuwa yan bid'a duk abin da malami ya faɗi saboda su suna da wata ka'ida sun ce kun inda shaykhika kalmayyit bainal mughassilin ka tsaya a gaban malaminka kamar matacce tsakanin mai wanke shi kaga sai abinda ne sai abinda malam yi da kai ko haka ne sai abinda malam yi da kai haka suka ce suka ce ka tsaya a gaban malaminka kamar matacce a wurin da ake wanke shi matacce yana da dama ya motsi kaga sai yanda aka kada shi ko to wannan ka'idar bi ma'ana duk abin da malam ya ce baka da dama ma haka mai tambaya in ka mai tambaya za a ce kai ɗan izala ne ina fata an gane saboda su a wurin ba a yin tambaya duk abin da malam ya sai a ce na'am Allah ya saka da alkhairi amsan kenan to kaga wannan ba daidai bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga hadisi ingantacce imamu hakim ya fitar da shi a cikin musaddarat ɗinsa hadisin anas bin malik wani yaro daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gona to wannan gonan sai ya kasance yana so ya katange gonansa ga baki daya sai bishiyar ɗaya da ke makwabcinsa ya shigo cikin gonansa. bishiyar kuma ba ta bace ta wancan ne na dabino sai ya cewa wannan yaron don girman sai ya cewa wannan mutumin don Allah ka bani bishiyar nan guda ɗaya saboda in samu in katange gonana sai ce ni ba zan baka ba sai ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da Allah ga abin da ke faruwa ya ma'aikin Allah ka dan yi wa wani magana kila zai ji nauyinka in ka mai magana ya saka mun wannan bishiyar guda daya manzo Allah ya kalle shi sai ya ce ka ba yaron nan bishiyar nan guda daya sai wannan sahabin ya ce la ba zan bada ba waye mai magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ai ba ba bane yanzu ko haƙƙi kuma ne na ne ko sai manzan Allah ce a'tihi hadhihi an-nakhla ka ba shi wannan dabino sai ce la sai manzo ce mai a'tihi hadhihi an-nakhla wa laka biha nakhlatun ka ba kai kana da wata aljanna la ba zan sai ya saboda ni ai hakkinsa ne ko nan bai da alaka da umarnin dole bi na umarnin wa Allah da manzansa saboda wannan hakki ne dukiya ce ta kuma manzo Allah umarnin da ya ba su ba na wajibi bane umarni ne na talab na shawara ka je da za ka bashi da yaji abin da ya fahimta ke da shi zai ce a to akwai wani sahabi ana kiransa sabit bin ada yana zaune a wurin shi kuma yana da gona guda daya gonan nan akwai bishiyoyi 600 a ciki a cikin gonan akwai rijiya wadda ruwan rijiyar tana da zaki dalilin zaƙin ruwan rijiyar ya samun zala Allah kan shigo ya sha ha abu da hada sai ya ji ana magana mai aljanna an ce ma wani ga aljanna ya ce a'a <laughs> sai ya juya sai ce ya ma'aikin Allah to yanzu zai kulla kasuwanci in na siya wannan dabinan ni zan samu aljanna sai manzo Allah ya ce eh <laughs> to kaga yanzu ya tabbatar ko ba a yi duk mai kasuwanci ba sai asara sai ya tabbatar manzo Allah ce mai eh za a baka na aljanna sai ya ce wani ka ba yaron nan bishiyar nan guda daya ba shi bishiyar nan guda daya ce eh ka san bi gona ta ta waje kaza sai ya ce eh kuma wallahi gonar kenan tilo da ya rage mai a rayuwa a ci yake kasuwanci da iyalansa da komai a nan suke jin arziki to ya ga magana aljanna a duniyar banza abinda ka mutu eh za ka mutu kawai ya ce to na baka wannan gonan sai shi wannan sahabin ya kalli sauran sahabbai da suke gefe a kulla ne kasuwanci a yadda cewa yanzu ya fita daga ne hannunsa yana faɗin haka sai manzon Allah ce kan iskin rada li abi da hadatul janna yace Allah kadai ya san bishiyoyin dabino da abu da hada yake da shi a aljanna rawun hadisin Anas kenan yace ma qala annabi sallallahu alaihi wasallam marra wala marratayn ma zala yuradiduha manzon Allah ya dinga maimaitawa Allah kadai ya san adadin bishiyoyin da Abu Dahda yake da shi a aljanna to yanzu me gona ta fita daga me hannun Abu Dahda yana zuwa daidai kusa da gonan sai ji matarsa da yaransa suna wasa a cikin me gona to sai ba da tunani ya za ya gaya matarsa cewa gonar nan fata fita daga hannunmu sai ce ya umma hada ke umma dahda ukhriji min al-bustan fito daga gonar nan sai ta ce labbaika ya abada hada na amsa kiranka ya kai abu hada sai ya ce ukhriji min al-bustan ta ce akhruj min al-bustan in fito daga gonar sai ce ukhriji min al-bustan faqad bi'tuhu ki fito na riga na ce da gonar sai ta ce huli man wa ka wa gonan sai ce bi'tuhu huli rabbi bi nakhlatin fil janna na wa ubangiji na an bani bishiyar dabino a aljanna sai ta ce Allahu akbar sai ta kabbara sai ta ce mata da dukul kan ma ka shigo yaranta tana juyowa za ta fito sai yaron ta dauko dabino guda ɗaya zai sa yana sa ta wu sai ta sa hannu a bakin sai ta rike dabinon ta ce haza li rabbi wannan na Allah ne kaga inda matan yau ne za ta ce to ka hada da kashi uku daga nan eh mana za ta ce to kai ne ne kai da kafi kowa tsoron Allah ko eh kai ne ne zan aljanna to ka je ka ta aljannan ka wallahi ka za ta ce maka amma ta yanzu ba ba da za ta ce <laughs> ba kai ne tsoron Allah ba to in tsoron Allah za mu ce ba shi kenan ba kawai to amma da yake burin su shiga ina ta san duniyar mai karewa ne ma inda kum yanfat wa ma inda Allah ba duk abin da ke wurin ku mai karewa ne amma a wurin abin abin da ke wurin Allah shine yake wanzuwa da baya karewa kenan to kaga nan fahimta kenan manzo Allah ya ce mai kuma ya ce a'a Fatima binti Qais lokacin da suka samu matsala da mijinta mijinta ya kawo karanta wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata hadisin na nan a cikin bukari da muslim sai manzan Allah ya ce mata koma gidan mijinki sai ta ce ya ma'aikin Allah umarni kake bani ko shawara ka san umarni ne ne dole ne sai manzan Allah ya ce a shawara nake baki sai ta ce ya ma'aikin Allah bana zargin mijina a addinin sa mutumin kirki ne yana kiyaye ibada kuma mu'amalarsa ba a kuka da shi a mu'amala ɗabi'unsa ɗari bisa ɗari kyawawa ne amma so ne ba ni da shi a zuciya na ba na son sa Ka gaya ba turkasawa ta ce saboda haka tun da ba na son su duk abin da zai ɗaura na akai ba zan mai biyayyen da ya dace ban samu aljanna ni kuma yana tsoron eh, in butulce ma wannan ni'imar da Allah ya min akan mijina shi yasa nake so mu rabu to kaga yanzu ba turkasawa ko sai manzala ce za ki mai maida mai da sadaki sai ce eh sai manzala ce karɓi sadaki ka sake ta saki da shine dalilin da sa aka samu kulki kenan kaga ana ai umarni manzo Allah ya bata to amma da yake sun fahimci cewa ba duk wani akwai umarnin da yake wajibi ne kai tsaye akwai kuma umarnin da yake daga cikin siyabul amr shine ababun malaman usul fiqi akwai wanda yake li talab an so ne da shawara ake ba mutum amma lalil wujub wal luzum ba wai yana wajabta aikin bane da lizinta shi a kansa an kwadaitar da shi ne da za ka yi kaza da kaza ne ina fata an gane to kaga irin wannan bai zama wajibi ba kuma sahabbai duk sun fahimci irin wa'annan saboda laraba ne kuma sun san a ka'idoji na larabci yadda ake fahimtar irin wa'annan an gane to shine sai malam yace su'ila sahal bin abdullahi tusturi an tambayi sahal dan abdullahi tusturi wannan asali daga abul qasim ne abu abu al abdul jabbar da ibnu Shairaz. daga al-abdi yace qala sami'tu sahal bin abdullahi tusturi na ji sahal dan abdullahi tusturi shi kuma sahal dan abdullahi a tusturi asalinsa wato shi ɗa ne ga muhammad bin sawar albasri muhammad bin sawar albasri shi ɗan uwan mahaifiyar sahal bin abdullahi tusturi ne shi kuma ta sahal ɗin bin abdullahi tusturi an san sa zahidi ne a sufi ana ce mai a sufi saboda a lokacin suna sa irin rigar nan na gashi wanda zuhad masu gudun duniya suke sawa a wannan lokacin wanda za ka ga sufaye suna kafa hujja da shi suna kafa hujja a matsayin saboda mutumin kirki ne duniya ta shaida malami ne kuma yana da ilimi kuma tsoron allansa ya bayyana kuma har karamomi sun bayyana a gare sa karama wanda allah ya yi masa wanda za ka ga malaman suna suna da littattafai da aka rubuta a kan karamat ba na boge ba na gaskiya wanda gashi nan karamarsa ya bayyana bayan allah ne akwai karamatul auliya na khallal yana da karamatul auliya imamun lalaka'i yana da littafi karamatul auliya ɗalibin wannan sahal bin abdullahi tusuri shine abu nu'aym wanda ke da littafi hilyatul auliya wa tabaqatul asfiya to dalibin sa ne ɗalibin wannan malami ne wannan malami ya yi rayuwa a garin basra kuma bayan rasuwan su hasan al-basri ne kuma duk duniya ta shaida da tsoron allansa da iliminsa da kuma alamomi da allah ya nuna na karama tattare da shi sa'ad abdullahi tusri ya yi kusan shekara tamanin ne a duniya wanda a wajen tarjamansa suna kwatanta shi an haife shi a shekara ta kusan ɗari biyu da wajen takwas ko bakwai saboda ya yi shekara kusan tamanin ne don ya rasu a shekara ta ɗari biyu da tamanin da uku ya rasu tazaransa da imamu turmizi shekara biyu ne imamu turmizi an haife shi shekara ɗari biyu da tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to yawancin manya-manyan malamai na sunna sun yi karatu a hannun sahal bin abdullahi tusturi akwai imamu albarbahari ɗalibin sahal bin abdullahi tusri ne ya yi karatu a wurinsa manya-manyan malamai irinsu ishaq irinsu yahaya bin ma'in duk sun yi karatu a wurinsa saboda malami ne manya-manyan malaman duniya wanda suna ke wato jinjira musu sun yi karatu a wurinsa to ana ce mai sahibul karama. ya ce an masa tambaya ne mata ya alamun rajunu annahu ala sunnati wal jama'a yaushe ne mutum zai sani cewa yana kan sunna da bin tafarkin sahabbai kala sai ya ba da amsa yake cewa iza arafa an nafsihi ashru khisalin idan ya sani shi a karan kansa ya san siffofi guda takwas ko goma to tabbaci ma yana kan suna. in ya san wa'annan siffofin guda goma sai ce na farko la ya turkul jama'a baya barin abinda sahabbai suke a kai shine jama'a ma wafaqa al kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya ce abin da ya dace da gaskiya walau kunta mufradan koda kai kadai ne tilo in dai kana kan gaskiya to kai ne jama'a saboda ya ce ai Allah ya ce wa annabi Ibrahim inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi ko walam yakun min al annabi Ibrahim ya zama abun koyi shi kadai saboda ya saba wa mutanansa gabaki ɗayansu akan abu amma ya kasance shi akan gaskiya ne to gaskiya ko da kai kadai ne a kanta kuma in dai ya maganarka ta dace da gaskiya ko da sauran mutane sun saba wa maganarka amma maganarka ya dace da Ƙur'ani da hadisi to kai ne jama'ar saboda kai ne gaskiya ina fata an gane sai ya ce to jama'a ake nufi kada ya bar abin da yake kan gaskiya wanda sahabbai suka mutu a kansa wala yasubbu ashabun nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma baya zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to zagin sahabbai kashi biyu ne akwai bilisanil hal akwai bilisanil maqal zagin sahabbai da hali ta yaya shine mutum ya kaskantar da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wani ma malami ya fi shi daraja to kaga bi lisanil hal ya fifita wani malami akan sahabin manzo Allah to wannan da lisanil hal ya zagi sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan duk wani malami da ka sani a duran kasa duk tsoron sa, duk alkhairin da yayi wa al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabin da ya ga manzon Allah yayi rayuwa da shi na awa daya ya fi shi alkhairi a wurin Allah ko da bai yi wallafa littafi ba wannan ko ya wallafa littattafai sun fi dubu to bai kai wannan sahabin daraja ba dalili saboda hadisin bukhari da muslim manzo Allah ce khairun nas qarni wanda suka fi kowa alkhairi a cikin mutane sahabbaina wanda muka yi rayuwa da su karni na to wannan khairiya ne a komai saboda haka da ilimin su da abin da suka yada wa musulunci ba su kai darajar sahabin manzo Allah da ya awa ɗaya da manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ina fata an gani wannan shine bilisanil hal bilisanil maqal shine mutumin da zai bude baki ya zaki sahabi ko ya wulakanta sahabin manzo ko ya ci mutuncin sahabin manzo to wannan shi ma ya fita daga ahlus sunna ya koma ko dai dan shi'a ko dai banasibe shine nawasib masu zagin ahlul baiti su kuma dalili saboda 'yan shi'a sun fifita alil baiti su kuma sai suka ce to duka alil mazala sallallahu alaihi wasallam zan fita daga addini me dalilin su saboda 'yan shi'a sun ce sahabban mazala sun kafirta banda mutane uku wani suka ce banda hudu wani suka ce banda goma wannan ne kadai musulmai duk sauran ba musulmai ba ne su kuma sai suka ce to tunda duk abin da shi'a ta nuna tana so su kuma tana kishiyar danta su suka kirkiro wa mutane cika ciki da maulidi da daren takuta hadisu ne ina fata an gane daren takuta da ake yi takuta ta raka ta annabi ko yawa to duk irin wa'annan abubuwa duk su suka kirkiro wa mutane shafa kan maraya ranar ashura da sauransu duk su suka kirkiro wa mutane wannan gubansu nawafir kenan su kuma shi'a suna kishiyantar wannan sa'an nan sai kuma akwai sufaye sufaye suna fifita shehunninsu hatta sama da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa har suna cewa inna mri'an fina wai ɗaya daga cikinmu law jumi'at aqtabu hadhihi al-umma ma balagu sha'rata ahdina wa kaifa bil iman al da da za a tara manya-manyan wannan al'umma su ayi manya-manyan al'umman nan sabai suka ce ba su kai gashin muridi daga cikin sufaye ba balle akan kan shehu shi to kaga anan kaga wulakanta ne sabai ne ko ina fata an gane to ba irin wannan ba shi ma wannan ya shiga ciki to duk wanda ka ga yana sukan sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to baya cikin ahli sunna ko da yana ikrarin sunna Allah ya samu dace malam yace wala yakhruju ala hadhihi al umma bi kuma baya yin fito na fito a cikin wannan al'umma da takobi kamar yadda mutane yau za ka samu malamai da suke ɗaura mutane a kan bata wanda manzan Allah haka ya siffanta su a ƙarshen zamani du'atun ala abuwa da jahannam ya ce malamai ne amma suna kiran mutane a gaɓar wutar jahannama man ajabahum ilaiha kazafuhu hufiha. duk wanda ya amsa musu da kan abin da suke kira ba su jefa shi wuta haka manzan Allah ya ce ina fata an gane to shine wanda suke kururuta fito da aibin shugabanni ina fata an gane ga mutane saboda mutane su musu gore wannan asalin tsari ne na wani bayahude ne abdullahi bin saba al-yahudi Shi ne farkon mutumin da ya tsara wannan tsari a duniya dalilin wannan tsarin aka kashe dina usman wanda har yau mutane shi suke bi sai a fito maka da aibi a kururuta shi to me dalili shine ku yi wa shugabanninku gore bayan manzon Allah ya haramta hadisi ne ingantacce imam muslim ya rawaito sa hadisin ma'akal bin yasa yake cewa man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha wa la yatahasha min mu'miniha wa la yati li dhi ahadin ahada falaysa minni wa lastu minhu duk mutumin da ya fito na fito a cikin al'ummata ya daki wancan ya daki wannan ya daki wancan ya daki wancan wala ya tahasha min mu'minha baya haba haba wajen cutar da musulmai mu'minai a cikin wannan al'umman wala ya fi li zi ahadin ahada baya cika wa kafirin alkawali alkawalinsa cewa kada a yake shi kada ya kaza ana zama tare ko sai ce fa laysa minni wa minhu ba ni ba shi haka manzo Allah ya ce ina ba ta gane kuma ka duba tarihin duniya babu kasar da za ta fito protest ta samu abin da take nema sannan barnan da kuke zargin shugabanku yana yi wannan dalilin protest din nan sai ya haifar da musibar da tafi musibar da kuke zargin sa akai shi sa ibnu taymiya a cikin littafinsa siyasatu shar'iyya yake cewa 60 sana tahta sultanun ja'irun khairun min lailatin bila sultan ku yi shekara 60 a ƙarƙashin shugaba a zalimi ya fi muku alkhairi a ce ku wayi gari ba ku da shugaba wannan sojoji za su gaya maka wannan za su gaya maka wannan saboda su sun gani waƙiyan suna gani amma kai kila kana nan kullum ka cika koshi ka kwanta ba za ka san wannan abun ba amma ka je ka tambaye soja zai gaya maka illan wannan abin irin kasashen da ake tura sojoji uh, keeping ko zai gaya maka illan wannan abin zai gaya maka irin wahalhalan da ake sha ka duba libya yanzu suna burin da zai dawo da rai ya ci gaba da yi mulkin ko yanzu ya yiwu ya yiwu da yiwu ba kullum munin abin karuwa yake yi ina fata an gane to duk mutanen da suka buɗe kofan wannan wai a fito a yaƙi mutane ko kuma a nuna ba ma son shugaba manzo Allah ya riga ya nuna mana laifin mu ne ki sa Allah ya ba mu shugabanni mugaye kuma idan muka yi kuka muka ce kaza kila in wani ya fitafi wanda za a kawo mana sai ya fi shi muni lokacin da wato mutane suka kawo karan Hajjaj bin Yusuf al zuwa ga hasan al-Basri cewa ga irin barnan da Hajjaj yake yi hasan al-Basri ya ce kai ina ina muku wasulki ku ji tsoron Allah ku yi haƙuri da abin da hajjaj yake muku kamata kunu yi walla alaikum yadda kuke aka ake sa kiwa gabanni daidai da ku saboda haka ina jin tsoro in hajjaj ya mutu a muku tawal kanazir ya yace a muku birrai da aladu su zama su ne ku, haka sanar basu biya gaya musu ya ce ku je ku yi haƙuri ku jure haƙuri a lokacin da Allah ya ba mu shugabanni da ba sa mana abin da ya dace ibada ce saboda waye ce mu yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to in ba ka yi haƙurin nan ba abin da kake nema dai ba za ka samu ba sannan kuma zaluncin nan dai bai daina ba to gara ka yi haƙuri ka samu ladan a wurin Allah sannan Allah ya kawo maka mafita a cikin wannan amma duk wani dabara wallahi in ba umarnin da manzan Allah ya baka ba ba za ka samu mafita a cikin ta ba kuma zaman lafiya ya fi komai shi sa ibn taymiya ce ku zauna a karkashin shugaba azzalimi shekara 60 ya fi muku alkhairi ku wayi gari babu shugaba ka je somaliya ka gani dalilin ne shugaban yana kama malamai yana daurewa ko karshen ta ina zai mutu ba Najeriya ba ba guduwa yi ba Somaliya in ka ga kafiri to zuwa yi amma ba ɗan kasan bane yare ɗaya musulmai ne ɗari bisa ɗari amma yanzu ne garin su ya gare su zama to wannan abin dalilin protest kenan to in kuka bude wa kanku Allah kada ya san wato ranan fita daga wannan matsalar yanzu ba ga Sudan ta bude wannan kofar ba to Allah kada ya san ranan fita ita sharrin bude ta ana bude ta to kuma Allah kada ya san misra da suka yi me suka yi wa Husn Mubarak ba kafin ya sauka barnan da aka yi a wannan kasan ya fi barnan da suke zargin sa na shekara 40 da haka ne ya wuce ba su suka ɗaura mulki ba me suka mai shi ma tawaye suka mai bore ko haka ko ba yanzu shi shi bane akai to ana nan shi ma in bala'i yayi bala'i haka za su yi to an buɗe kofar sharrin da ba a san ranar kullewarsa ba shi sa duk rinci ku hakura ku mai da al'amarin ku zuwa ga Allah shine abin da sunna ya ce mu in kai aka sa aka to ba kan sunna kake ba in jama'a. ina fata an gane wannan kuma shine daidai Allah ya samu dace yace wala yukadzib bil qadr baya ƙaryata kaddara ta ubangiji bi ma'ana baya kan aqidan Motazila, kuma baya kan aqidan jabariya wala yashukku fil iman sannan kuma baya shakka a cikin imani kamar aƙidan su murji'awa da kullabiya da karamata daga cikin jami'a da makamancin haka sai ya ce wala yumari fi baya musu a cikin addinin Allah wala yatruku as-salah ala man mutu min ahli al-qiblati bi dhanbin kuma baya barin sallah akan mutum musulmi da ya mutu dan yana saban Allah misali a angon ku wani ya mutu mashayin giya ne sai ka ce kai tunda mashayin giya ne ni ba zan mai sallah ba ina fata an gani saboda yana saban Allah wayewa sabo Allah to musulmi ne kan akan sunna ba zai ce wai dan wani yana saban Allah ba ni ba zan mai sallah ina fata an gani sai dai in babin tarbiyya malamai musamman kamar limaman anguwa idan an san mutum buɗararre ne da makaranta haka akan mai saboda ya zama izina ga wasu wani sahabi ya kashe kansa da wuka ana kawo gawansa manzala ce sallu ala ko. ku yi wa ɗan ku sallah sai ya wuce kaga a ce mutum ya mutu manzan Allah bai mai sallah ba kasan dole abin zai mai zai musu girma ko wanda ke da irin wannan tunanin zai yi ba zai yi ba saboda ya kashe kansa ya yi suicide ne kuma suicide haramun ne a musulunci manzo Allah ce duk wanda ya kashe kansa da wani abu da abin nan Allah zai azabtar da shi har da dade abin dadarwa a cikin wutan jahannama hadisi ne bukhari da muslim sun rawaito sa hadisin abu huraira yace man qatala nafsahu bi hadidin فمات فحديدته في يده يتوجأ به في نار جهنم خالدا مخلدا فيها abada. wa man shariba summan famata فسمومته فهو يتحساها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فمات فهو يترداها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا yace duk mutumin da ya ɗauki wani karfe ya daba wa kansa ya mutu manzala ce wannan karfen za a mai da shi karfe zai ci gaba da limama wa kansa da daɗe abin daɗarwa a wuta wanda ya sha guba dalilin guban nan ya mutu to za a narkar da guban nan yana gudana a jikinsa da daɗe abin daɗarwa a wuta wanda kuma ya faɗo daga dutse ya gunguro ya mutu haka za a dinga gungura shi a wutan jahannama da daɗe abin daɗarwa kaga wannan ke nuna maka illan me mutum ya kashe kansa ina fata an gane wa alaikum salam idan ba wai bai kamata a mai sallah ba za a masa sallah amma limani zai iya daga kafa ya ce ba zan mai sallah ba a kira wani ya mai sallah saboda ya zama izina yanzu ko a anguwa misali aka zo da gawa limamin anguwa ya ce ba zai mai sallah ba sai wani ya mai sallah ba zai zama abin magana a cikin al'umma ba Eh. Eh. a ah, ba wai ba za a yi duka ba ai liman ne saboda darajar liman ai ba ɗaya ba ne da ni da kai an ce ku yi ko shi liman aka ba wannan damar to nan ma yana maganin irinka da irina ne yanzu kada mu ce to dan ya mutu yana kaza ni ba zan mai sallah ba to shine malam yake magana akai amma liman a ni ba liman ba ne <laughs> ina ba ta gane to muhalli shayi kaga kada mutum ya zo ya ce ai wane kaza ya mutu yana kaza saboda haka ni ba zan mai sallah ba a'a liman yake da wannan damar ta babin tarbiyya ga irin wanda suke irin wannan abin ina fata an gane yanzu misali a ce wani ya mutu sai aka kawo shi nan ina fata an gane da aka kawo shi ne ya faru abu kaza yayi har ya mutu sai malam ya ce ba zan mai sallah ba sai ya ki mai sallah sai aka tafi da shi aka mai sallah ya za a yi sauran mutane dole abin zai ne zai musu ne zai musu zafi kuma za su ce da yanzu a kawo har ma na ya ce ba zai mai sallah ba to ni na na tuba ko to shine hikimar amma ni da kai sauran mutane kada mu ce a ah, tunda malam bai mai sallah ba ni ma ba zan mai sallah ba irin su malam ke magana anan ba za ka ce dan mutum ya saba wa Allah ba za ka ba za ka mai sallan gawa ba a'a ana wannan limami wajen tarbiyya a kwaɗe saboda a karantar da mutane a nuna musu illan wannan abin babu laifi amma ba kowa ba ina fata an gane shine wanda manzon Allah yayi sauran sahabban ai sun yi shi sallah amma manzon Allah ya ki me ake nema ba manzon Allah in yayi maka sallah ai tasha to manzon Allah ya ki kaga akwai matsala kenan shine Allah ya samu dace malam ya ci gaba da cewa wala yatruku al-masu ala al-khuffaini ba zai ce ya bar shafa akan huffi guda biyu ba ina fata an gani shafa akan huffi sunna ce saboda aya ta tabbatar da haka wamsahu bi ru'usikum wa shine al-masu ala al ila al ko to saboda haka masu ala al-khuffaini shi'a sun yi inkarinta ina fata an gani. ba sa shafa kan huffi to suna ce ta tabbata ana shafa kan huffi ana shafa akan socks safa kenan ana kuma shafa kan takalmi duka hadisai su tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an shafa kan huffi wanda aka sani kuma almasu alal ne safa guda biyu sannan almasu alal na'alaini shafa akan takalma guda biyu sojoji da force din nan da sauransu za su iya shafa akan takalmin su kuma ci sallah yawmun wa laila mazaunin gida yini daya 24 hours shi kuma matafiyi kwana uku da darrakin su musulunci ya halatta masa in dai ba janaba ya kama shi ba kawai in ya zo a lola in ka zo kafa kawai shafa za ka yi kawai ka ci gaba da ka je ka yi sallah amma in kai shafa akan takalmin fa takalmin za ka yi sallah ina ba ta an gane saboda haka to kuma ga akwai matsala in ka shigo masallaci haka in ka dade eh takalmi za akwai matsala <laughs> ina ba ta an gane amma kaga irin forces din nan kaga yawanci a daji ne da sauransu ba matsala za su yi sallar su amma in a gida ne in za ka yi sallar ka da takalminka fa biya bani ma inda safa ne ku shigo masallaci masha Allah ka zo kai sallanka ba sai ka cire safan ba za ka yi sallanka kuma insha Allah ya dace Allah ya samu dace sai ka yi alwala ai za ka tashi sai malam ya ci gaba da cewa wala yatruku jamaa khalfa kulli walin jara aw adala ba zai bar sallar jam'i a bayan shugaba ba mai adalci ne shi shugaban nan ko ko mugu a zalimi ba zai ce awa ah, tun da shi shugaban mu dinnan baya kaza na daina da shi sallah ka san da jagorori su ne limamai kaga duk wani sarki da ka gani a arewa Asalin sa waye ya ajiye shi Sheikh Usman bin Fodi kuma da me da sunan ne sarki ne na addinin musulunci da turawa suka zo na yamma suka zo suka yaƙe mu sai aka yaƙe kwakwalan mu yanzu sai aka mai da shi sarakunan gargajiya shi ba ma mace ma shi sarkin ne sai aka nuna mafi can kuma ga sarkin musulmi daban can kaga an riga an yaki kwakwalon mutane su kansu ba sa jingina kansu zuwa ga addini kaga wannan wato gazul fikir kenan da yahudawa suka yi mana to kada ka ce wai dan shugaba ba mutumin kirki bane ba za ka bi shi sallah ba a'a ka bi shi sallah ko da ba mutumin kirki bane ina fata an gane wannan shine asalin sunna wani lokaci ma zaka ga hatta wa an su ustazan ma in sun zo sallah irin ya zo masa buki sai ya dan duba wannan ka ya gani in ya ga wannan ka irin ya dan sauka wai bai wace to kaka bi shi sallah in kai ka kai ma bid'a kai bid'a ne wannan wace kai wannan ka bi shi kai sallah ina ba ta an gane wani zai ce baka ga wandan shi ba yayi datti waye waye ya wa sani kila akwai najasa waye ba ruwanka shi liman in yayi sallah mai kyau manzo Allah ce in asabu falakum wa lakum in yayi sallah mai kyau kai ma mu kana da lada shi ma liman yana da lada wa in aqta'u falakum wa alayhi in kuwa yayi sallah mara kyau kai ma mu kana da lada ka dari bisa dari shine Allah zai kama da laifi to kaga kullun gara ka zama mamu da ka zama ne eh to me yasa za ka wale da kanka ai gara ka zama mamu ko ba gaskiya ba gara ka zama mamu da kanka zama liman shi an ce in yayi mai kyau kana da lada yana da lada in yi mana kyau laifin na kansa kai naka ta samu shiga to kaga gara ka zama mamu daga zama ne liman ina fata an gane to wannan magana asali malam ya ɗauko shi ne a cikin mausu'a wata mausu'a muwafiqun as-salaf موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية wanda a cikin wannan littafin littafin mujallaji goma ne malam ya kawo ya tattaro wato matsayin magabata guda dubu ɗaya a cikin wannan littafin mujallaji goma malam ya ɗauko shi a cikin mujallaji na hudu shafi na ɗari hudu da hudu wanda asalin wanda ya rubuta shi abu sahal muhammad bin abdurrahman al-magrawi shi ya rubuta wannan littafin to anan malam ya ɗauko wannan magana ina fata an gane to kaga abinda malam ya mana shimfiɗa a kai mu san waye ake nufi da bin sunna kaga wannan abubuwan da aka lissafa in ka ga mutum ya sake su to ya sake sunna a asali kenan malam yana baka alamomin da ake gane mutum yana bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunna fa ba a baki bane a aiki ake so a ganka kana aikatawa ina ba ta an gane wa kullun yadda'i wasulan bi laila wa lailatu la tuqirru lahum bi zaka kowa yana cewa laila ta saki. kuma lailan ba ta tabbatar mata da abin da ke akai bi ma'ana kowa yana kiran kansa zuwa sunna kuma sunnan ba ta tabbatar da abin da shi yake a kai ina fata an gane to ko da ya faɗi da baki to baya kan sunna tunda ya saki sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai malam yace wa qala sufyan bin uyayna ina gani ne ya kamata mu tsaya ko saboda lokaci insha Allah to anan za mu tsaya in Allah ya kai mu lokaci na gaba sai mu tashi akan wa qala sufyan bin uyayna rahimahullahu ta'ala insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk